وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu muna cikin wannan daura a kuma cikin wannan littafi as'ilatun qadat shababa shi'ati ila alhaq tambayoyin da suka ja matasan shi'a da dama suka bar shi'a suka dawo ma tabarkin gaskiya tabarkin sunna ثمانية عشرة بعد المئة يدعي الشيعة كما هو معلوم أن الصحابة ارتدوا إلا بضعة نفر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال لهم المرتد إنما يرتد لشبهة أو شهوة ومعلوم أن شبهات في أوائل الإسلام كانت أقوى فمن كان إيمانهم مثل الجبال في حال ضعف الإسلام كان يكون إيمانه بعد ظهور رواياته وانتشار أعلامه ومعلوم أن الشبهات في أوائل الإسلام كانت أقوى فمن كانت فمن كان إيمانهم مثل الجبال في حال ضعف الإسلام كان يكون إيمانهم بعد ظهور راياته وانتشار أعلامه وأما الشهوات faman kharaju min diyarihim wa amwalihim wa taraku ma kanu alai min izzin wa sharafin hubban lillahi wa lirasuli طوعا غير إكراه كيف يظن بهم أنهم ارتدوا لأجل الشهوات التي تركوها tambaya ta ɗari da sha takwas tana cewa yadda shi'atu kama huwa ma'lum yan shi'a suna da'awar cewa kama yadda abu ne sananne a wajen kowa cewa annas sahabatar taddu ba'da illa bid'ata nafarin ba'da wafatin rasul sallallahu alaihi wasallam wai sahabbai sun yi ridda riyadan billah wai sai mutane da ba su wuce goma sha wani abu ba fa yuqalu lahum to sai a ce ma yan shi'a almurtaddu inna ma yartaddu li shubhatin aw shahawatin duk mai ridda wanda zai ridda ya bar addini ta abuwa biyu ke ya ridda abu na abu na biyu duk wanda zai addini bayan ya shige shi to ɗayan abubuwan nan biyu ke sa ya ridda abu na farko shubha ya samu wani rikici wanda zai sa mai shakku ya haifar mashi da tambaba da shakku cewa abin nan ba daidai ba ne to wannan shubha ɗin sai ta sa ya ja baya ko kuma Shahawa ya shigo addinin da wata manufa don ya samu bai samu ba sai ya ja ko ya koma da baya to duk wanda ya ridda ya bar addini to galibi ko wa'annan abubuwan ke sa ya ridda ko da shubha ko kuma shahawa da haka malam ya ce wa ma'lumun abu ne kuma sananne anna shubuhat fi awailil islam kanat akwa shubuhat sun fi karfi a farkon musulunci a farkon musulunci an fi samun shubuha wadda za ta sa mutum ya shiga daga baya ya fita faman kana imanu mithlul jibal fi hali da'af al-islam kaifa ya imanuhum ba'da zuhurihi ba'da zuhuri rayatihi wa intisharihi wa intishari ina tambaye ku tsakanin ku da Allah mutumin da shi imaninsa bai taba raurara ba bai taba girgiza ba tunda musulunci ya bayyana ya karɓe shi hannu bibbiyu har imaninsa ya zama a zuciyarsa kamar misalin dutse saboda quality da ƙarfi da inganci da tabbatuwa a lokacin ma da ake da rauni fa ga ƙaranci na adadi ga rauni na tanadi da tattali yabi da ana makka musulmi ba da komi kuma tsonan kusa musulmi suna da rauni a farkon addini farkon musulunci ta fuskar kaifiya da kimiyya ba su da yawa sannan ba su da ƙarfi tamatun wancan lokacin da ba a da yawa ba a da ƙarfi imanin musulmi yake da ƙarfinsa da nauyinsa da kimarsa wanda duk wanda ya imani in za a yanka shi ba zai dawo ba ya bar imanin duk wanda ya karanta rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a adul makki to zai tabbatar da haka mutum nawa ya ɓata da iyayensa da kakanninsa da danginsa mutum nawa aka azabtar mutum nawa aka tozartar mutum nawa aka raba shi da dangin shi dubi kawai hijirarsa da suka yi daga makka zuwa habasha hijira farko da ta biyu dubi yadda suke keɓanta suna mitin a daro naduwa dubi irin yadda abu jahil da ire-irensa suka toda ta sabon annabi suka walakantar da su suka gallaza musu don su ba addini kai dubi irin yadda abubakar radiyallahu anhu yana mai bar gari saboda al'amarin ya ɓaci dan babban gida ne mai kuɗi ne